a saitaccen hawan daba a fadar mai martaba sarkin musulmi ne ya biyo bayan sallatar raka'o'i biyu na idil fitr inda a bana kusan dukkan sarakuna a jihar sokoto suka yi hawa to sai dai kuma yanayin taɓarɓarewar tsaro da ya addabi najeriya shine ya ɗauke hankalin jawabin barka da sallah da mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad yake yi wa dukkan musulman najeriya a bana inda ya ce yanayin ya kai halin lahaula kuma wajibi ne gwamnati ta ƙara azama bisa ƙoƙarin da take yi a yanzu domin kawo ƙarshen zubar da jini da salwantar dukiyoyi a ƙasar. maganar tsaro muhimmiya ce kwarai a gare mu kuma al'amari ne da ya shafi kowane mu don haka ya kamata mu zama faɗaki a koyaushe ga duk abin da zai kawo bada barazana da zaman lafiya da tsaro a ƙasar nan tamu. mai martaba sarkin musulmi ya bayyana mamakin yadda wasu suke suka akan kwamitin duba kalubalen tsaro da sasantawa da gwamnatin tarayya ta kafa duk da cewa kwamitin ya kama turbar kawo gyara. masu kira da arusa wannan kwamitin muna ganin marasa kishin ƙasa ne kuma marasa zaman lafiya muna ganin ya dace a ba wannan kwamiti dama da cikakken haɗin kai ta yadda zai gudanar da aikinsa mun aminta da aikin wannan kwamiti kuma za mu ci gaba da ba shi cikakken goyon baya don ya samu nasarar aikinsa. A sha'anin na inganta tsaro da zaman lafiya mai martaba sarkin musulmi yana ganin su ma shugabanni da mabiya addinai suna da rawar da za su taka. Muna ƙara kira ga duk jama'ar ƙasar nan musulmi da wanda ba musulmi ba da mu yi ƙoƙarin aiki da karantarwa addinanmu ya kamata malamai masu wa'azi musulmi da kirista musamman su ji tsoron Allah su tsarkake zukatansu wajen faɗakar da mabiyansu su daina tsangwama da sukar juna yadda za su kawo kiyayya da fitina a ƙasar nan su zani cewa tsayawa ku karantar ba addini ita ce hanya makaɗaiciya da ke sa mutuntawa ta da nuna ƙauna ga juna wanda zai tabbatar da da dawwammamen zaman lafiya a ƙasar nan. To sai dai kuma kamar yadda aka sha faɗa Alhaji Sa'ad Abubakar ya yi amannar cewa adalci daga shugabanni da masu rike da mukaman siyasa shine babban jigon samun zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. Tabarbarewar al'amuran ƙasar nan sun ta'allaka ne ga rashin adalcin shugabanni da rashin bin dokokin da Allah ya shata. Mafi yawan shugabanni sun shagala da neman abubuwan duniya tare da mantawa da kulawa da talakawan da ya kamata su yi kuma da Allah ya umurta a nan ya zama wajibi mai gida ga shugabanni a kowane mataki na ƙasar nan da su ji tsoron Allah kan amanar da ya dora a kansu ta shugabancin jama'a duk da yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cibiyar ta dolar usmaniya an gudanar da bikin sallar idi ne cikin tsauraran matakan tsaro a kusan dukkan lunguna da sako na birnin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria